da kuma haka ya daidai da biyu ga watan yuni 2026 miladiya shi gaba da darasin wani littafi mai albarka alfikul muyassar fi nau'il kitabi wa sunna a darasin da ya gabata mun cike shafi na 215 a cikin kitabul jihad wanda hakan ya nuna mun kammala babi na biyu wanda a yau za mu tashi a babi na uku farkon shafi na 216 wato filhudna والذمة والأمان وفيه masa'il alai ce wannan babi zai magana ne akan huduna da kuma zimma da kuka ji akan ce zimmi da kuma amani da ake nufi da bunna a hausance ne wata yarjejeniya da ake kullawa tsakanin kafirai da musulmi a kan dakatar da yaki an gane ko da wani lokaci ba na ai sulhu aiki yaki ya tsara ba za a sake yi ba sai bayan shekara kaza ko sai bayan kaza ya wuce wannan shi ake cewa guduna sa'annan duk da ita kalmar hudu na kalma ce makwaba daga hada yahudu haudan ne an gane ku shi ma kamar yadda za ga yahuda akan ce musu yahudawa ba na waɗanda suka ce sun dawo sun tuba an gane ku sannan shi kuma zimmi shi ne kafirin amana shi ne zimma a ce ga wani kafiri yana zaune a ƙasar musulmi da wasu sharuɗa da aka gindaya masa wanda yake komawa zuwa ga maslahar musulunci sa'annan kuma shi aman wannan aminci ne ake bayarwa ga kafin wanda ya shigo garin musulmi kila bakonka ne saboda wani dalili da zai soka a wurinka dole ne a tsare masa dukiyarsa da su da komai da makamantan haka waɗannan su ne ababe guda uku da malam zai tattauna a wannan babi to malar ce akwai matsaloli a ciki matsalar farko shine ne huduna ma wato ƙullar huduna ko yarjejeniya tare da gafirai gabar farko da zai magana a ƙarƙashin wannan matsala ya ce alhudunatu lugatan abinda ake nufi da huduna a larabci shi ne asukun tsayuwar abu ya daina motsi sun da yake ta motsi haka yana ta tsalle-tsalle to sai ya daina fankan nan ce take ta juyawa sai a kunna abin kashe ta sai ta sa ta daina aiki wannan ba shi da larabci kenan tsayuwar abu ya natsu ya daina motsawa an gane ku da larabci shi ake cewa hud alhudna wa shar'an amma abin da ake nufi da hudna a shar'ance shi ne aqdul imami aw na'ibuhu li ahli harbi ala tarki wato yarjejeniya da jagora ko mataimakinsa ke kullawa an gane ko ga abokanan gaba wanda ake yaki da su akan barin yaƙi sun gane ko a ce ba za a yi yaƙi ba muddatan ma'aluma na tsawon wani lokaci sananne bai ƙadarin hajjati gwargwadon bukata ila a ce sai bayan shekara goma sai bayan shekara biyar shekara ashirin shekara talatin kuma daga an kulle rijejeniya ba za a yi yaƙi ba tsakanin wane da wane ana fahimta wa in tsalat ko da ta yi tsawo ko da ce sai bayan shekara ɗari ne ya ce wato samma muhadanatu ana ce mata muhadana wa muwa'ada'a ana cewa muwada'a ana cewa mu'ahada duk kalmomi ne da suke komawa zuwa ga mene zuwa ga ma'ana ɗaya barin yaƙi na biyu mashru'iyyatuha wa dalilu zalika dalilin shar'ancin wannan muhadana din yace ce lil imami li imam al muslimi aqd al hudnati ma al kuffari ala ya halatta ga na'ibi ko jagora na al'umma ya kulla yarjejeniya na barin yaƙi tare da kafirai bi tsadar alhaja gwargwadon bukata kila ma shekarun da za a sa shekaru ne da ake ganin yanzu an muka yaƙi da waɗannan kafirai yanzu sun fi mu ƙarfi amma tun da yanzu za mu kulla huduna da su saboda mu samu daman zuwa mu yi training mu san dabarun yaƙi sojojinmu shekara nawa zai isa a ce sun kware sun zamanto mayaƙa na gaske shekara uku ya ishe su ya ce to ba za mu yaƙi ba sai bayan shekara biyu bayan shekara hudu ko shekara biyar yanan ɗori kaɗan akan wannan shekarun da sun zama mayaƙa su ma har suna training din nasu na cikin gida sai a ƙulla wannan a ba zai isa ba sai an kai shekara biyar sai an kai shekara goma gwargwadon maslaha kawai to ya halatta a shar'ance jagora ya wannan ya ce idan ka na fi ha maslahatan lil musulmi na musamman ba idan a cikin kulla wanda yarjejeniya akwai maslaha ga musulmi ka ba kamar rauni da musulmi suke da shi a lokacin in aka ce za a yaƙi suna da rauni za a kakkashe su ne ba su da ƙarfi ba makamai ba wadda mista idadihim ko kuma musulmai ba su shirya ba ba su da kayan yaƙi ko gairi zalika ko kuma wani dalilin na daban min masalihi daga cikin ma maslahar da za ta sa a dakatar da wannan yaƙi ka zama in fil islami kufa kamar misalin ma kila za a tsara wala Allah kila in dai muka dakatar da yaƙi nan da shekara ka za, muna wa'azi muna karantarwa musulun kafiran nan za su iya musulunta kun fahimta ba ko a ta yaƙi tsakaninmu da su to kaga maslaha ne sa ran musuluntar kafiran wani hawihi da makamantansu bi qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa in janahu lis-salmi idan suka karkata suka buƙaci ai sulhu a zauna lafiya to fajina halaha kuma ku karkata din ayi wannan sulhu Allah ma ya ce wa tawakkal ala Allah ko ku dogara ga Allah a yi shi ba komai saboda ku gane cewa addinin musulunci maslaha yake so addinin musulunci ba so yake a yaki ko a ta kaza a ta kaza kaza shi kamawa yake a yi amma yana son a zauna lafiya a yi sulhu amma kaga wanda bai sani ba za a zo a ita zagin musulunci a ce musulunci yana ya yi umarni da a kashe kafirai a yi kaza a musulunci duk wanda a kashe ai ba ta yi hakko a je a auka musu ba idan yaki ya kunne. yaƙi ko shi ke kunna kansa to a yi yaƙin amma ga shi da kansa ya ce kuma idan sulhu ya yi sulhu ina fata ana fahimta malai ya ce wa kada aka da nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-hudna ma al-kuffar annabi alaihi salatu ya yi muhadara ko hudna tare da kafirai fi sulhul hudaybiyya asulul hudaybiyya 10 sinin zamanin manzo Allah shekara goma aka rubuta cewa ba za a yaki ba tsakanin shi da kafirai a sulhul hudaybiya ku gani aka yi sulhu malam ya ce wa salahal yahuda fil madina annabi kuma yayi sulhu da madina da yahudawa a madina dan a zauna ba tare da yaki ba daga bayan suka warware wannan alƙawarin su yahudawa su suka warware to saboda haka kun ga shari'a ta yarda da haka aya ta nuna annabi yayi a aikace saboda haka anan ma ya halatta idan bukatar hakan ta taso ana iya yin sa na uku luzumul hudna wato idan an yi hudna din lazumce ta akai kanta. malam yace takunul hudnatu allati aqadaha al-imam munaibuhu lazima wannan hudna da jagora ya kulla ko mataimakinsa tana zama wanzazza lizumtarta la ya juzu naqduha baya halatta a warware ta wala ibqaluha hako a bata ta mastaqamu lana matukar suna tsaye akan wannan alƙawarin su kafaran nan ba su warware ba mu ma baya halatta ba warware ta muna nan akai sai an kai lokacin da aka rubuta walam yakunu ba su ci amana ba walam Bush. ko walam nakhsha minhum khiyana ya zama mu ba ba ma tsoron fa anya wannan hudurar da suke da mu fa yaudaran mu suke sanyi in dai yaudara ce muka gano to za a iya warwarewa eh a ci gaba da gwamnawa amma in dai ba yaudara ba ne da gaske ba cin amana suka yi ba to lallai a zauna a haka a cikinta wannan hudura da aka yi da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukake sarki ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun tsaya akan wannan gudula da kuka yi alƙawarin nan da kuka kulla tare da su yarjejeniyar da kuka sa wa hannu suka sa hannu to ku ba ku tsaya akan takkar ku shi kaga Allah ce fa mastaqabu kenan idan ba su istiqabu ba ne ne zo da warware shi yasa kaga da Madina kamar da na faɗa muku su suka warware suka ci amana shi kenan annabi ya ce a wuce Khaibar har ma ya ce kada wanda ya kuskura la'asar kai mesa face sai a kai ba abai suka kama hanya har aka samu sabani a hanya wasu na ganin annabi yana nufin su sauri ne wasu na ganin a tun da ne sallar la'asar ta yi ko za mu tsabi sallah ya ce ai ko da la'asar ta yi tun da ya ce kada kai mana sai a can kawai mu a can za mu wuce gari haka wasu kai sallah wasu kuma ba su yi wasu da suka je ba kuma a ƙarshe annabi ya tabbatar da kowa a son fahimtar kaga haɗi haka yake saboda ka wani fahimtar wani a fiƙihu za ta isa a mata wani ko bai kamata a yi ta faɗa ana jarin jaka akan wani abin da yake matsala ce ta ishihadi wani ya ce dole shi fahimtar sa ita ce daidai sabanin ta wani ga wannan duka abu ne wanda ya kamata a ce muna fahimtar su a cikin rayuwa bada ya ce wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika alƙawari in an yi alƙawari da ku to ku cika kaga an yi alƙawari da ku da su waɗannan kafirai akan ba za a yaƙi ba to ku tsaya akan wannan alkawarin shi fa idan an samu waɗancan ababe na warware alƙawari tsakanin ku da su to shikenan sai ku warware ku ba gaba na uku fa in naqadul ahda to in suka warware alƙawari fa a ƙarƙashin wannan gaba na uku da. malam ya ce bikitalin ta hanyar suka yaƙe ku bayan kun yi yarjejeniya da su akan ba za a yi yaƙi ba ko za a dakatar da yaƙin da ake yi aw a adwarin alaina ko bayyana ƙiyayya a gare mu ko su je su haɗa ci da wasu abokanan gaba kuma na daban wanda ba mai huduna da su ba suka je suka taimaka ba wa'incan dan su zo su yaƙe mu kun fahimta da ana iya samun irin wannan aw qatl muslimin ko kuma su je su kashe wani musulmi guda ɗaya kan ya je garinsu ko anguwarsu bai da ya faru a zamanin manzan Allah da kai mata suka kashe suka yi wata mata tsirara suka kai mata hari shikenan to kaga abin da suka yi Ya yace akli mali ko su kwace ma wani dukiya cikin musulmi Ya ce to in taqadat ahadu wannan alƙawarin da aka yi warware ina yin wannan ɗaya daga cikin inda abubuwa na ƙetare iyaka alkawari yawarwai. alladhi bainana wa bainahum alqawrin da ke tsakanin mu da su wa jaza qitaluhum ya halatta a yake su bi qawlihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim matakar sun warware alƙawarin su da rantsuwar da suka yi wannan hannu da aka saka kamar rantsuwa ne an rubuta yarjejeniya a takarda abinda ake cewa MOA misali an rubuta shi an gane sun buga stamp kun sa hannu an sa shikenan suka zo suka yi rashin mutunci suka yi wannan yace to sun warware wannan alƙawari. da suka yi min ba'di ahadin bayan sun yi alkawari wa ta'alu fi dinikum suka soki addininku wa qatilu a'immatul kufri Allah ce to ku yaki kafirai kaga inda ake ubartar yaki ba wai haka kawai ake ci a yakin ba kaga sun yi wani abu ne wanda ya cancanci a yakin wanda bai sani ba sai ya dauka ayan irin abin da ake nuna musu kenan sai a ce musulunci ai kullum shi dan ta'adda ne kawai ya ci a kashe kaza ya ci a kashe Allah ce innahum la aymana lahum la'allahum yantahun domin su kafirai babu alkawari tsakanin mu da su ba su da rantsuwa ba sa cika alkawari saboda ka a yaƙe su a wannan lokacin Allah ya ce kuma ku ji za a yi yaƙin ne la'allahum da ko sa ga dawo hanya su bari abin suke yi a wai don a ce wai kaza kaza ba in suka dawo suka ƙara gane sun yi muskure kuma aka zo suka su nemi yafiya a ƙara yafewa ku gani malam ya ce wa in khifa minhum naqdul ahdi bi ibaratin ko bi abaratin tadullu ala dalika idan aka ji tsoron wa'annan kafaran fa za su iya warware alkawari saboda wasu alamu da ya bayyana aka gano akan ba za su iya ba za su warware za su ci amana to a nan gurin malam ya ce jaza an nabjiza ilaihim ahdahu ya halatta mu warware wannan alƙawarin kira su mu ce to wannan magana da muka yi da ku yanzu babu ita gaskiya tun ma ba tafi fi ina ba wala yalzamu albaqa'u ala ahdihim ba zama dole a zauna akan wannan alkawari tare da su wacin da ne lallai an fahimci za su ci amana saboda Allah ne nan ma ya ce wa ma wa in ma takhafan da min qaumin khiyanata matakar kuna jin tsoron wasu mutane za su ci amanar ku za su yaudare ku to fabbit ilaihim ala sawa ku ainihin wato mai maida musu da abun su daidai da daidai da abin da suka yi muku din nan ko abin da kuke tunanin za su yi muku to ku sanar da su babu wannan kawai tsakanin mu da ku an gane ku so da a babu mu'amala ne za ga wani baka yadda da shi ba yana zuwa ya maka shigo shigo ba zai wanda duk sanda ya zo wani wuri to an samu baraka a wurin sai ya ajiye banda sai ya sa suna taya ga to akwai can da za ga wata wani abu idan za a yi wani na wani za ku yi ba za ku yi magana ba saboda wani dan iya zai iya bata ko kuma a ku ce ba ku wuri magana ba ta shafe shi ba saboda a yi abu a gaban shi ko ya ji to kamar an lalata wani abu ne kuma kila sirri ake bukata kun fahimta Allah wadda kisar ke shirya da ƙwalar ya ce ai a alimuhun bidan da ahadi ba na ku sanar da su kawai wannan alƙawarin ya wuli ya warware hatta ta kuna anta wa humsawa fi ilmi har sai kun zama da kai da su kuna cikin ilimi kuna sare za a yi yaƙin a'a ba za a yi ba amma mutum a cikin kullum yarjejeniya ku zo ku ci amanar mu kuma da ƙofar rabu mun zo mun kwanta ko mun saki jiki kawai sai ku auko mana ko ku je ku haɗe da abokan gaba su zo su auko mana yace wala yajuzu qitaluhum qabla ilamihim bi naqd al-ahd amma fa ku sani ku musulman kuma baya halatta ku yaƙe su haka kawai kafin ku sanar da su cewa ba alƙawarin da ke tsakaninmu da ku ya warware sai ku sanar da su sanar da su ya warware wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu bala ya ce aqdu dimmati wa daf'il jizya wato kulla wato alƙawari ko ba da dama na kafirin amana ya zauna a gari na musulmi da kuma wato kulla wato ko biyan jizya na farko ta'arifu me ake nufi da zimma zimma a larabci shine al'ahad alqawari wa huwa al wa dhaman shine aminci da garanti da ake ba mutum yanzu ga wani abu yana faruwa an gane ko jidda shi zai zo nan gaba shi ne aman da na yi magana a kai na ƙarshe wannan gabar ba sani ba wani gani wani allah ko malar ya ware ta ne ko kuma bai ware ta ba malar bai ware ta ba bai ware ta ba ya haɗe su a wuri da ɗauke gashi na a gaba a cikin shafin shi kamar zai zo za ka ga irin wato aminci da ake ba kafiri kar a taba shi yanzu rikicin kabilu da ake yi za ga ce wani kafiri ya shiga gidan musulmi ya ɓoye shi ko to irin wannan abu ko musulmi ya shiga gidan kafiri ya ɓoye shi a inda suka fi yawa za su dankarsa kashe shi dero wa yana abu su ne maganar da malam yake a kan wani to amma shi wannan zimma din yana da bambanci shi zimma cikakken aminci yake da shi zai zo ya kasuwanci ya bude shago ya gina gida ya komai a cikin garin musulmi kuma za a tsare masa dukiyarsa da komai nashi ba wanda zai taba shi ko fahimta kaga shi wancan shi kuma kila wani mai shi kadai ya samu kansa a cikin tsakiyar kafarai sai wani guda ɗaya a cikin su kawai oye shi ce wannan dan uwana ne wannan kawai yana gidana ba kona ne wannan abokin ciniki na ne ba za su taba ka ba zai rako ka har gida ba ya dawo da kai gida gida a cikin abinci kamar yadda musulmai ke makafirai kamar yadda kafirai ke musulmai su ba kowa na iya yin wani yana faruwa to wancan shine aman to wannan zimma malam ya cewa qadu zimmatis ilaha abinda ake nufi da kullu zimma a ilahi na malamai na shari'a huwa iqraru ba'd al-kuffari ala kufrihi shine tabbatar da wasu kafirai akan kafircin su suna kan kafircin su su ba sun san su kafirai ne musulmai sun san wa'annan kafirai ne eh an tabbatar suna kan kafirci amma bi sharti bazlil jizya da sharaɗin za su rika biyan jizya wani diyu duk shekara waltizami ahkamil milla sannan za su bi dokokin na hanya musulunci misali musulunci ya hana shagiya za su zaura a garin musulunci ba za su shagiya ba ka lura za su bi wannan dokan. ya hana cin naman alade za su ci naman alade ba sai dai su ci rago ko su ci dabba da musulmai ke ci su ba duk da kafircin su ba suna cikin garin musulunci to ba za su sha giya ba ba za su ci naman alade ba misali kuna fahimta a ce babu caca ba ludo ba karta ba draft ba wot, <laughs> misali kira wani da abubuwa dole abin da kazanta ne dauda ne tarbiyya na musulunci ba za su yi shi ba saboda daular musulunci ita da yadda take to akan wannan sharda ce allati haka biha shari'atu islamiyya alaihim wato irin dokokin da shari'ar musulunci ta hukunta shi akan su za su bi wannan dokoki na biyu mashru'iyyatu wato shar'ancin wannan ainihin a ɗin malai yace al-aslu fi mashru'iyyati aqd al-dhimma asali wajen shar'ancin kulla yarjejeniya ko zimma a ba kafirin amana amana shine qauluhu ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir Allah ne yace ku yaki waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar tashin alkiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah ba su haramta abinda Allah ya haramta wa rasuluhu da ko manzansa wala yadinu dinal haqqi kuma ba ta yin addinin gaskiya kuna ji wannan sharra ba ta yin addinin gaskiya min alladina utul kitabi cikin waɗannan da aka bai wa littafi Allah sai ce hatta yu'tul jizya har sai in za su bada ko sun bayar da jizya wa hum saghiruna suna kaskantattu sun yadda sun miƙa wuya an fi ba za su iya faɗa da musulunci ba za ba su riƙa biyan wani ainihin wato jijiya to shi ne ba za a yaƙe su ba amma in dai ba haka suka yi ba ya halatta a yaƙe su wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi buraida da kuma maganar annabi alaihi salatu wassalam a hadisin buraida Allah ya kara masa yadda yake cewa sun mad'uhum ila islam annabi ya ce daga nan sai ka kira su zuwa ga musulunci a in ajabuka idan sun amsa maka sun musulunta to faqbal minhum ka karɓi musuluncin da suka yi wa kuffa anhum ka kame daga gare su karka yafe su karka taɓa su ana fahimta wa kuffa anhum ka kame daga gare su kada ka taɓa su fa inhum abau amma idan suka yi yace to fasal hubul jizya ka tabbe su biya jizya yau shi kaga wannan dalilai ne da suke tabbatar da za a iya bada kafirci daga amana da kafirai da bisa wannan sharaɗa na uku shine man tu'khadh minhu jizya shin a wurin wa za a karɓi jizya yace tu'khadhu jizyatu min ar-rijali a wurin maza ake karɓa na kafirai wal mukallafina baligai al-ahrar ya'ya al-aghniya mawadata a cikinsu alƙadir al'ada wanda zai iya badawa ana ce falatu uka zumi da abdi ba a karɓar jirya a hannun bawa kafiri sai da ko sisi shi ma mallakar shi aka yi kalli adalcin musulunci ba za a karɓa a hannunsa ba da an da hula ya mulku domin shi bai da shi fakana bi manzilatil fakiri saboda aka matsayin shi matsayin fakiri ne wala tu uka zumi da mar'a haka nan ba a karɓa daga hannun mace wasabiyu ko yaro karami wal majrun ko ma hukaci li'annahum laysu min ahli al-qital domin waɗannan ba baya ka ne. asali shi da mutum ana karɓa da tunda shi kansa da za a yaƙi da su yana cikin wanda za su zo su yaƙi baya kare to shi yasa ake a hannun su wala tukhadhu min al-barid mu'min ba a karɓa ainihin wato jizya a hannun mara lafiya al-muzlim wanda yake tsananin rashin lafiya amma yana rashin lafiya me rashin lafiya shi illa dan kashi da yake ciwo Kuma mai karfi ne mai kuɗi ne sai ya biya ya biya bai wuce ai yanzu ya biya ba an jima kan ya da ciwo ko a ya gaji ne ya dan bige ne haka ya dan an sa mai bandage a kafan shi wanda bai hana shi komai ba duk wannan ba zai hana ya biya ba amma muzmin ne ba nan muzmin gashi nan a kwanciyar fai mutu ka kwai rai kwai ko ba haka bane ya riga ya galabaita ciwo ya cinye shi kawai to wannan shi ake ce muzmin wannan ba fi an ba sai a kyale shi wa shekul kabir haka nan ba a karba a hannun tsoho tsoho babba tukub-tukub li'anna dima'uhun mahkuna domin jinin irin nan tsofaffin su kansu an tsare su ko yaƙi aka je da su ba a yaƙan irin wa'innan ana ba a kashe tsoho ba a kashe yaro ba a kama mace an gane ko ba asbahu nisa'i suka yi kama da mata wajen hukunci shi kashi tsoho da kake kallo shari'a ta yadda a wani wuri ana iya kashe shi idan ya zama da tsufan shi yana zaune yana ba da kwamar ta can za ku bi kuma ta wuri kaza yana ce musu ku kaza da kaza to wannan kawai shi ke da zai a wullar da shi Allah ya kare dan hudu shi ne ce mujibu aqdil dhimma abin da ke wajabta kullu wanda yarjejeniya ta kafirin amana yace yujibu hadal aqd ma al kuffar yana wajabta wanda kullu alqawli tsakanin musulmi da kaburai da yake kawo ya yace hurmatu qitalihim yana nuna haramcin yaƙarsu in dai aka kulla to haramun ne a yaƙe su an fahimta bayan an kulla wanda da ya ƙasu ya zama haramun an gane ko wal da ala ne ya zama dole a tsare musu dukiyarsu eh wani kuma musulmi ba zai je kwashe musu dukiya ba a wurin sana'a su ko a inda suke zan a duk za a tsare musu wasu ya nace a arabihim da tsare musu mutuncinsu su ma matansu da 'ya'yansu ba za a zo a ci mutuncinsu a hanya ba yawa dole a tsare musu mutuncinsu ba za a zo a auka gidansu kawai a ci a tunda kuka fara mara bane a sun za a ji gidansu su ma sai an kwankwasa sai sun ba da izini sai sun fito sai sun ci a yi ko kai misali za a yi wani abu da haƙin su ne a tambaye su a tambaye su yawa a sanar da su ya ce wa kafala ce farriyatihim da kuma kulawa da yancin da suke da shi wa adam iza'ihim kar a cutar da su wa mu'aqabatu man qasadahum bi da kuma yin ukuba da ladabtarwa ga duk wanda ya nufaci wa'annan kafirai na amana da cutarwa mana duk wanda ya cutar da su a kama shi a masa hukunci an gane ko liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar annabi alaihi salatu wassalam wa idza laqita aduwaka min al-mushrikeen annabi ce, idan ka haɗu da abokin gaban ka cikin mushrikai ka hadu da abokin gaba daga cikin mushrikai fad'uhum ila thalathati salih ka kira su zuwa ga wasu ababai guda uku aw khilal duk ma'anarsu da khisal da khilal ma'anarsu ɗaya ne shakka ne na mai riwaya yana shakka shi khilal aka ce ko kun kisal aka ce ka kira su daga guda uku nan fa ayyata hunna ma jabuka, fa qabbal minhum duk ɗayan da suka amsa maka da shi to ka karɓa daga gare su wa kuffa anhum ka kuma kame daga ainihin wato barinsu su ne wannan shaida ba bauta da gaskiya ce Allah tsaye da sallah bayan da zakka a cikin dukiyarsu kaza kaza kaza inda suka bi shi kenan matsala ta uku aqdul aman wato matsala ta uku shine kulla aminci shi abin da ake nufi da kulla aminci malam yace diddul khawfi wato abin da ake nufi da al'aman shine kishiyar tsoro ina tsoron in na fito za su tare in na fito za su ya kashe in na fito za a kaza zai faru sai a ba mutum amana ya wannan ya zauna a ƙarƙashin aminci na an gane ku kun ga hadisu kuma hali kuma wancan tsira ba zai iya kawo shi ya ta ba ainihin wato kafiri amana wanda ɗan uwanta ya ce sai ya taɓa shi sai ya kashe shi sai da ta zo ta gyawa annabi annabi ya ce je umma hali a lokacin ba aka ce annabi yana ban daki ne ma yana wai yana wanka haka ta zo ta yi magana da ya faru umma ta ce ai kaza kaza ne ya amsa masa ya ce kan na man ajar ya umma hali duk wanda kika bashi amma kika bashi makwabtaka a cikin gidanki to mu ba mun bashi so ana yin irin wannan so a taƙaice dai ma'anin ainihin shi ne ziddi kishiyar tsoro ka ko koma yanzu da kana tsoro yanzu ka samu aminci wasu ilahan abin da ake nufi da shi a ilahance huwa ibaratun an ta'aminin kafiri ala malihi wa dabihi wato ma'anarta shi ne bai wa kafiri amana shi ga wani kafiri shi kadai haka misali ba wai kafirai ne ba a kafiri wani kafiri guda ɗaya ne ba kuma ana nufin sai kwaya ɗaya ba da kun wanda in dai kola su biyu ne ko a shi kadai ne koya ne an ba shi amana ala a akan dukiyarsa wa damihi da jininsa ba za a iya tabawa ba muddatan mahduda da wani lokaci iyakantacce shi ma nabi mashru'iyyatuhu adillatu zalika abin da yake nuna shari'a ce ta zo da shi da kuma dalili akan haka malai ce al-aslu fi mashru'iyyati aqd al-amani qawluhu ta'ala dalili asali akan kulla wannan aminci fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu idan wani mushriki ya nemi ya zauna kusa da kai ya zo ya yi mu'amala da kai to ka makwabce shi eh, idan makwabci na so idan kafiri na so ya makwabce ka to ka makwabce shi fa ajirhu ka shi wannan dama hatta ya sama kalamala dan ya zama ma ya ji maganar Allah me ya ji maganar Allah ya ji karatun alqur'ani ya ji yadda ake kiran sallah ya ga yadda ake sallar da a cikin al'ummar musulunci a haka ma sai ka ga an waye gari musulunci ya ba shi sha'awa sai ya musulunta ya ce sun ba abulighu mana. har ma sai ka kai shi wurin da aikin amincin ne an gane ko lokacin da za ku rabu ka riga ka ba shi abinci ba wanda zai taba har kuma ka ga kun rabu lafiya lau ya kai inda shi ma ya samu abinci. yanzu ya san dukiyarsa ta tsira jininsa ya tsira duk ya kubuta na uku shi ne mimman yasihhu wa shurutuhu shin wannan amat din daga wa ke inganta ko me ya sa waye in ya bada aman yayi kuma me sharuɗar su bare yace yasihu akhdhu al-amani min kulli ahad musulmi na. ya halatta a bayar da aman daga dukkan wani mutum musulmi bi sharti an yakuna amma da sharaɗin ya zamanto aqilan baligan ya zama mai hankali ne kuma baligi ne kaga yaro karami ba zai bada ba fala yasihhu min al-majnun wa qifl baya inganta daga mahaukaci ko yaro karami sannan daga na sharadi na biyu ya to ko na uku kenan tunda akilan baliga zamu iya raba su mu ce guda biyu ne na uku sai ya to muhtaran ya zamanto yana da zabi ba wanda aka matsa masa bane a ke da zabin kansa fala yasihhu al-mukra kaga ni baya halatta amincin wanda takura masa asali. kila kafirin da ya ce masa ka kaga gonar ka ta garin in dai baka bada amana a nan gurbin ba sai mun kwace ta ta kaga ai kamar ta kura masa da shi kuma sai zai bada abinci dan saboda yana so ya kubutar da dukiyarsa da ta wasu wala sakara sannan ba a yadda da wato amincin wanda ya sha abun baye wanda bai cikin hankalinsa ya yi tabbele ya sha abun buguwa ya bugu walal mugma alaihi ko wanda ya ba bai san halin da yake ciki ba da haka sai mutum ya ce da ya ban aman kuma da an ji wani ne baka aman da ja ga wanda ya bashi mashayi ne gashi na cikin tambele yake bai yi ba ko kuma ya suma ko yana cikin koma duk bai yi ba an fahimta ba ala yace fa yasihu min al mar'a ya halatta mace ta bada ya halatta ka gani bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda maganar da annabi ya fada kamar yadda na fada muku hadisin umma haliko yace "Kad ajanna man ajanta ya umma hali? mun ba da aminci ga wanda kika ba yake ke umma hali? wa yasihhu sannan ya halatta min al-abdi idan bawa ya ba da zimmi ya ba da kai aminci bawa ma shi musulmi ya ba da aminci shi ma ya halatta da qaulihi saboda fadin Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa musulmi na wahida amincin musulmi wallahi guda ɗaya ne ya sa biha adlahu mafi kankanta cikin musulmi wanda ke bai da daraja wanda ke mafi karamin matsayi karshen ta a ce kai bawa ne to yana tafiya da amincin musulunci in dai ya ɗauko amana ya ce wannan ɗan uwana ne ko wannan kaza na ne na bashi aminci ba za a taɓa shi ba to duk wani musulmi cikakken ma zai bi wannan abu za a tsare masa wannan abin da ya bada wa yakunu al-amanu amman zai to shi amintacce wato shi abincin da ake badawa ga mambe ne an gane wannan ko ya zama gaman me ya tattara komai Minan imami daga jagora da jami'il mushriki daga dukkan wani mushriki za iya ba aw Minal amiri ko daga sarki li ahli baladihi ga mutanen gari ya ce duka na ba kowa wa khassan yana iya zama kuma kebantacce ne min ahadin ra'iya daga ɗaiɗaikun mutane na musulmi liwahidin da wani mutum ɗaya minal Adain cikin abokanan gaba wal amanu la'amu min tasarrufati imam al-muslimina wato aminci ga mamme fa yana irin general aminci yace duk wata kabila kaza a ba da wannan sanarwa to wannan dole sai jagora ga faɗa ka amma in wani karan kabila ne shi kare, kai za ka iya ba shi amma ka ce kai kana kai kadai kirewa da sai ka ce duk wani kabila kaza na yi kaza a baka da wannan ikon sai dai ɗaya kun kunsu. amma in da gaba ɗaya ne to imam shi da gaban ya yi wannan an fahimta Ya ce wa laysa li ahadin an yaf'ala dhalika illa bi muwafaqatihi babu wanda yace haka sai da yaddan liman mana jagora wa yaqa al amalu bi kulli ma yadullu alayhi min qawlin yace amincin nan yana faruwa ta dukkan abin da yake nuni zuwa gare shi kama daga magana misali kamar yace anta amina ce kai amintacce ne kai amintaccen mu ne kai ba wanda zai taba ka to kaga wannan kalmar ta nuna cewa an bashi amana au suka ko yace na baka izini ya ce aula ba aka alaka ya ce kai ba ka da matsala misali duk wannan kalmomi ne da ake furtawa da zai zama a fahimci cewa eh, an ba mutum a amana au isharatin mufhima ko kuma a yi masa wata ishara wanda zai gane shi an ba shi amana ana cikin maganganu da za a yaƙe su suka haɗa ido da wani rasu kai ba ruwanka an wata alama da haka ko da ido ko da hannu ko rame da ya gane shi ban da shi an ce duk wani kafiri ya tashi a nan gurin ba za mu kaza ba wani ya tashi wanda sai kwarai zake kai koma banda misali kun gane ishara kawai malam yace wal musta'malu wanda za a ba amincin ya abincin yace huwa alladhi yatlabu amanu. Shi ne wanda yake neman a ba shi aminci Liyas yasma kalam Allah da yaji maganar Allah wa ya'rifu shara'i al-islam ji ya san shari'o'i na addinin musulunci fatal zamu ijabatuhu ya halatta a ansa masa a bashi wannan dama lil ayati sabiqa saboda wannan ayar ta gabata ta cewa in ahadun minal mushrikeena istajaraka ko fajirhu hatta yasma kalam kalama summa yuraddu ila ma'malihi sannan a mai da shi zuwa ga inda yake amincin sani da ƙarshe na hudu shine hukumul aman wa ma yalzamu hukuncin ba da wato aminci yake lizimtan ba da amincin mana ya ce wafa wafa'u bi adil aban ya ce ya zama dole mutum ya cika alkawari idan an yi aman wato in a rubuce ne cika ko da ba a rubuce bane in dai ka bashi aminci to ka cika alkawari kar ka zo ka mai kofar rago misali ka ce ya zo gidanka ya zauna ka bashi kan zuwa sai ka ce ma mutane to daga karfe ɗaya zan fita ba zan dawo sai bayan la'asar wannan lokacin ku je ku gama da shi kawai ba na gida zan dawo ne ko in ga kamar an zo an aikata ne ba ni da yawa ga an cuce shi an ci amana shi kar ka kuskura kai wannan dole ka tsaya akan wannan alƙawari naka da ka bashi fa ya harmu qatlul musta'min haramun ne a kashe wanda aka ba aminci ko asaruhu ko a kama shi a mai da shi bawa a wistir ko a mai da shi bawa ko a kama shi a mai da shi bursunan yaki in bai halatta ba wa kana iltizamu bi sa'iril umuri haka ya zama dole a kula da sauran al'amura al-muttafaq alaiha wanda aka yi ittifaqi akan su fi aqdal amani lokacin da aka zuba da wannan amincin wa yajuzu labdul amani idan al'ada wanda kuma ya halatta a warware aminci ga abokanan gaba a warware amanar da ke tsakani in khifa in kun ga da sharadin an ji tsoron sharruhum wa khiyanatihim an ji jin tsoron sharru su da kuma cin amanar su Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya zo da mu lafiya Allah madaukakin sarki ba mu da abin da muka daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya bi mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله لا نعم. لا نعم. ايه ba ku mai eh, ba ka da ba ka da ba'adi ko kambi ba komai sallar ka tafi akwai akwai wani littafi littafin yana da kyau wanda dan uwa malam Yusuf ya kawo shi ya ba da shawara a samu lokaci a karanta shi littafin ya jima kusan watanni gaskiya na wani ɗan uwa wani malami ne haka a nan Zariya. saboda mahimmancin littafin yana magana a kan hada sallah a zamanin ruwan nan da ake ci so yan shafukuka ne haka duk da ba zai iya tuna ko shafi ne ba ne ya ba da littafin ya ce in duba in ya dace sai a karanta sai ki ganin tun da mun kammala kitabul jihad kenan yanzu za mu shiga sabon littafi ne kitabul mu'amalat an fahimta to za mu sa wannan littafin ba don dakatar da wannan fito ba za mu riƙa yin wannan yau wani gobe wannan saboda wannan lokacin shi ne na ruwa ana haɗa sallah mu ji menene abinda shari'a ta ce dangane da wannan matsala din insha Allah ta'ala littafin yana nan zan zo da shi da izinin Allah yana nan a gida yana nan ma to gaskiya ne ban sani ba da zan ɗauki hoton shi sai tura maka ku gani kila kofi ɗaya ne da ya kama shi malam yusuf amma da alama ƙila za a iya samun shi kuma ya eh, ba da yake a sami saboda yana da yana da kyau gaskiya lissafin da na duba shi kuma in ya wuce yanzu lokacin damuna kuma to sai zama amfanin sa ba zai bana daɗi ba akalla dai mu samu ilimi saboda yawanci matsalolin za ku ta ganin wani lokaci sai a hada sallah ilimi bai kamata a hada ba wani lokaci kuma a hada kuma ya kamata a hada da sauran abubuwa mu jire waɗanda daidai ne abin da shari'a din ta kada eh za mu hada biyu wannan ɗaya mu wannan gobe haka za mu riga tafiya insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci Allahumma rabbana ko tambaya ne na Yeah. gaskiya babu irin wancan da yakan babu saboda duk wani yaƙi da kake kallon sa a yanzu to akwai shubuha a cikin shi ba za ka iya kallon shi ka ce addini tsantsa ba ko ka ce ƙabilanci tsantsa duk komai ya takuɗe ne siyasa ma ta shiga ciki gashi nan dai abubuwa da yawa wai kana su za ga su suna da wani abu musamman su kafaran dama ta suna da kiyayyar musulunci shi ko musulmi idan har ba abin da ba zai janyo ba har rashin shugabancin eh sosai mana har da rashin shugabancin biyu ya kawo haka ba mu da wani shugaba jagora guda ɗaya da na ce ga shi ne ya ba da umarni an bi ko saudiya da kake kallon ta ana ganin ta a matsayin alƙibla ta musulmi ba da abin da ka faɗa ake ba. ka gani ka dawo ƙasar kuma kawai in aka ce waye jagora sai ka ji ake sarkin musulmi wanda sarkin musulmi a kowane da yawa ba sa mun shi wasu ma zage shi suke to ka gani akwai matsaloli da yawa Allah ya kyauta a madina ba ya guda gaskiya amma kafin su suna kilemin wai kasar su har madina kasan wanda yaki ba da suke sun ce hamadi na wajen su saboda zuwan da wai na yahudawa suka je suka zauna kaga hauka ne kai su sun zo sun zauna ne saboda suna tarar Allah ya aiko manzan Allah a cikinsu. saboda an siffanta garin da yake da yawan dabinai sai suka zo madina suka zauna sun garin da yake da yawan dabinai ya kasa zuwa suka yi suka zauna bayan gurin bane kuma annabi daga cikin wasiyarsa ya ce a fitar da yahuda ma daga jazirar larabawa sai ba su da ƙasa Allah ya ce ba Allah marbar ake na cikin duniya hasana fi akira sai hasana ina na barna har rabbi tarbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-musallimin alhamdulillahi rabbil alamin